rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole ta ce wasu 'yan kungiyar boko haram sun shiga bultu a matsayin masu ba da agajin gaggawa da ke garin gudun bali a arewacin borno wanda ya sanadiyar mutuwar jami'in soja guda da kuma raunata wani gudan a sakamakon ba ta kashi da suka yi da maharan a ranar juma'a ne dai waɗannan mahara suka kai wannan hari a lokacin da suka yi wannan shigan bultu da kuma suka yi amfani da wannan dama kan yadda ake raba kayayyakin agaji a yankin gudun balin a sanarwar da mataimakin daraktan hudu jama'a na rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole kanal onyema nwachukwu ya hannu kuma ya aiki wa manema labarai ya ce waɗannan mahara sun shigo ne cikin wata babbar motar ɗaukan kaya a tsakanin garkin gudun balin da kukawa wanda jami'an sojan nasu suka maida masu martani kuma suka kashe da dama a cikin su sai dai ya ce an lalata masu wasu daga cikin motocin su ya ce rundunar ta gano gawakin waɗannan mahara da dama da makamai da gurneti gurneti sai dai wannan hari na zuwa ne lokacin da rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole ta zargi a asusun tallafa a ƙananan yaran majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a shiyar arewa maso gabacin kasar da cewa tana daga cikin wanda suke kawo cikas wajen yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin har ma da cewa tana horar da wasu ma'aikata da za su zamo 'yan leƙen asiri kan yadda jami'an sojan ke gudanar da aikinsu da haka ba ta da aikin da asusun tallafa kananan yaran ke yi a wannan shiya ba bayan kusan awanni bakwai da fidda wannan sanarwar ne dai sai rundunar ta sake fidda wata sanarwa na daban inda ta janye batun nata tana mai cewa bayan ganawanta da manyan jami'an asusun tallafa kananan yaran da ke shiya a masu gabacin najeriya rundunar sojan na operation lafiya dole ta janye wannan batun da kin amincewa da asusun tallafa kananan yaran wanda ta gindawa asusun tallafa kananan yaran sharuɗa cewa ya kamata su dinga sarar da su duk lokacin da za su horar da ma'aikatan da suke ɗauka kuma su dinga ƙoƙarin aiki da jami'an tsaro hannu da hannu na haka mun janye wannan dakatarwa na tsawon watanni uku da muka ayyana a farko a cewar jami'an sojan ƙasar haka zalika rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole ta yi jana'izar wasu manyan jami'an sojan ta su goma sha tara cikin ashirin da uku da aka ce su rasa rayukansu a wani hari da aka yi na ranar sha takwas ga watan nuwamban wannan shekara a garin metele da ke jihar borno an da ya jana'izar waɗannan mutanen ne tare da halartar wasu daga cikin iyalansu da kuma mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman mamman durkwa da major janar lamido adoyosu wanda wakilci babban hafsan sojan ƙasar na najeriya wato lieutenant janar yusuf tukur buratai ko ajiyar jiya da marace ma sai da wasu da ake zaton 'ya'yan kungiyar boko haram din ne suka kokarin kutsawa cikin garin maiduguri to wajen bangaren da ake kira mulai ko da shike bayanai na nuni da cewa jami'an soja sun fatattake su sai dai mutanen da ke wannan yanki sun fice daga wuraren kamar dai abinda wani mazaunin wannan anguwa shida mun tawaita raho muna jin harbe-harbe da muka tashi an ce kowa ya gudu ga sunan sun suna fafata da sojoji. To ku ya kuka yi eh, ku mazauna wannan wurin? da wurin kai maka sani ya yi guduwa muka yi. an gudu gaba ɗaya mu gaba ɗaya yanzu ma wasu ma yaran su ma ba wasu ba san inda ma ɗaya ga yaran su kanana ba san inda suke ba ban ba sa nan ka kuma sun fita yaran nan sun fita da yamma kusan karfe hudu da minti arba'in da biyar haka. akwai wanda ya bani lambar sa hmm. na yi masa magana ya tura mana sojoji an ne saka masa kusan sojoji mutum moto ashirin da uku ya tura yanzu nan mun tura sun mayar da su kuma mun ji labarin akwai waɗanda suka fita na sai da safe wannan ban baka labari. Suwan Abdullahi mun gode masa da ni na fara yaƙi kafin kuma sun taimaka tsakanin da Allah yanzu hakan dai akan ga motocin yaƙi da dama na ci gaba da shigowa cikin garin Maiduguri dan kokarin tunkaran waɗannan 'ya'yan kungiyar Boko Haram da wasu bayanai ke nuni da cewa suna nan a waye da biranen Maidugurin Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya